Dan yau a karkara. Dan yau a karkara. Dan yau a karkara. Dan yau a karkara. Dan yau a karkara. Dan yau a karkara muri ne ya san kuɗi a rayuwa ya san gida. Shi bai da damuwa rayuwa ta bariki a karkara wai ta fi daɗi. Dan yau a karkara. yake nema rayuwar masaka kowa kan zare yake fama yin gulbi da girma sai an sanya katuwar koma in jiki da girma tunan arziki yake nema dan yau ne a karkara gashi duka iya suna kuka buri ya yi girma a cikin zuciyar shi ba shakka rantsuwar da ta zo a cikin gari ta yaushe ka to ashe lallai da akwai ciko akan gyartai yau a karkara a karkara Baraka. Baraka. Na'am mai gida. Yanzu wani irin wannan wulakanci saboda aka ki dan yafin abinci kuma ni da mun zare fa za ci abincin nan. Ana yi kokari banka da ka kana gishiri fa a gidan nan fa yau mako guda. Sai dai ka shigo ka ci su ka fita. To, ta nan kika bullo? Kin yi kokari kware kuwa. Nagode. Kaji. To, ala amfana da wannan kokarin da kika yi. Ma ga na gaba kuma. yarinya ai yarinya babu su nutsuwa saboda Allah ba nutsuwa dan abincin da zamu rika shi ma ta shafe shi wallahi ta shafe shi wallahi yi ba dai magani tusa ba ta wurautar ice kibiya da baka in an harba dole kwata fice arziki riga in ka sanya za a ga ka wuce ko mutunci ma ashe ta guwa ce kafin ka mace sai kai wando domin sa ya tsare cin duniya yaya dama kai nake ta duddubawa wato wani nazari na tsaya ne na gana tabbatar da cewar ba arziki na a garin nan ina can wani waje shine na yanke shawara zan hada inawa inawa da yan komatse na garin nan tafi neman arziki kaba kafin talauci kashe ni ka san dab ike da kisa shi kisa yake yi aba hudu wai baka san cewa shi arziki nufin Allah bane kuma duk inda kake ai arzikinka idan rabonka ne zai zo hannunka yaya talauci ma ai nufi na Allah ne idan arziki nufi na Allah ne tunda Allah ya nufi da talauci a garin nan to wataƙila arziki na ina wani garin saboda haka shi sa zan bar garin nan kai kuma tunda ku malamai Allah yana karɓa addu'a ku sai ka ci gaba da yi min addu'a Allah ya sa abin da na tafi nema in samu wannan shine kawai amma in dai ina garin na tabbatar to da nake da mutu yawwa talauci ka tutu yake kare min kai tunda Allah ya sa ya baka dan abin sawa a baka to fa ba zan zauna talauci kashe ni ma kada ka manta Allah subhanahu wa ta'ala cewa eh, dukkan tsanani yana tare da sauki kwarai eh, kuwa to shikenan kada ka manta yanzu idan ka tattara ka tafi yaya za ka da wannan shashashar yar taka ko da dai ita hajara tana da haƙuri ha dama can da ka ga muke tare da su Allah ne yake rike da su da taimakon Allah da kuma taimakon ka saboda haka haka za ka sake haƙura ka ci gaba da rayuwa ni zan tafi har sai na dawo ka ci gaba da rike su tunda kai Allah sa kana da dan abun kaiwa a baka ni ban da shi to fa ya kamata in tafi dole fan bagarin na yaya ko ana so ko ba a so sai na bagarin nan yawwa wannan shine kawai tafiya dai ba waje ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ayi mutum shi ba shi da wata magana ba shi da wata sana'a idan ba maganar kuɗi ba wannan ci irin masifa ce Allah ubangiji shirya mana ni fa mata aure ce ba zaman kaina nake yi ba ga auka domin ba ta rabiya a karkara dan yau a karkara dan yau a karkara dan yau a karkara dan yau a karkara dan yau a karkara haba don Allah Sai wani irin abu ne haka da daddare ya kamata ka dinga shan irin wa'annan abubuwa amma ba da rana ba amma in da rana tsaka ƴaƴanka suna kallo abokan ƴaƴanka suna kallo dole da duk inda mutum yake ai mishi gori tsakani da Allah a goranta mana sannan a rika goranta ƴaƴanka amma kai ko a ka saboda Allah wannan wace irin rayuwa ce amma duk Allah ki ya haƙuri. ba komai ne ke sa ba sai baba. Ba ke kada abin da yake damu ba har da ni. Saboda ba abu mai kyau ne ba mun fita don ga nuna mu. Ba ƙaramin ƙalubale ba ne haka. Haba Saude, dole ne ki fuskanci ƙalubale a gurin ƙawayenki mata. Dole ne a dinga nuna ki a nemi ki gori ana cewa baban ki yana shan giya tsakani da Allah. Yanzu ko ka gori abin jin daɗi ne a tare da kai. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. gaskiya mai gida ni na gaji ba zan iya ba da wannan abin da yake faruwa a cikin gidan nan kullum bakin ciki mutum ya ringa kunsa a cikin gidan nan to ni na gaji gaskiya ba zan iya ba to da farko salamu alaikum wa alaikum assalam to kuke fa na yi sallama kin kasa amsa ba duk abin da kika tattara a zuciyarki ya kamata in ya shigo ki dauke shi ki shi a gefe cikin natsuwa maganar zaune ai ta fi taɓe ko ba haka ba yanzu menene yake faruwa gaskiya ni tun ba yau ba ina baka shawara mu tashi daga gidan nan ni na gaji da wannan rayuwar cikin gidan nan na gaji ba zan iya ba takaicin yau daban na gobe daban ba zan iya ba mu tashi daga gidan nan mutum na zauna, haka kawai sai dai ya ji namiji ya faɗo masa mace aure ba wai wacce bata da aure ba saboda haka ni na gaji Shi ne matsala kin yadda mu tashi na yadda mu tashi na ta zo gidan sauki za mu tashi ba dai mu tashi ba mm. za mu tashi eh amma idan muka koma can ke za gidan ka biya ni zan biya kuma ba gidan ina zaune duk wata naira dubu sannan ki ce mu tashi to in mun je can wanda za mu kama ke za ki dinga biya kamar ya ni zan biya a to kin san ba ke za ki dinga biya ba za ki dame ni mu tashi nan fa naira dubu nake biya ga inda da na fita na nemo da ka'a kayi nake biya. sannan in tafi wannan ka sannan ki dinga maganar mu tashi saboda ba kai kake ganin abubuwan da suke faruwa a gidan nan ba shi yasa zaka ce ni zan ringa biya amman tashi ko alquran ba zan tafi gidan da zan biya sama da naira dubu a wata gaskiya kai mai ka san ba zai yi ba a wannan wurin ba ki yadda ba to misali in ma a kusa da gidan ne meto illa ka ci dai in je in samu inda zamu keɓe inda zamu jona harkar mu ba wanda isa ne To wai kai baka tsoron babanka ya gan mu? Kuma da yake magana wai babanmu babu ina ruwanki? In rena babana ubanki na rena? Gaskiya haka ne kuma fa. Saboda haka yanzu ke ina ganin ki ma wayayya amma kuma ne ma ke ki koyi a bayan wayanki ya haka? Ha? To bari ki in gaya miki ma abin da baki sani ba. Akwai inda zan samu mana ba wanda zai gan mu. Kuma kake ɗauka hotel ne wani gun da kin san me ake kiran wajen? Bila. duniya makaranta ilimi cikinta ake nema rayuwar masaka kowa kan zare yake fama in gulbi da girma sai an sanya katuwar koma in jiki da girma tunan arziki yake nema dan yau ne a karkara gashi duk diya suna Halilu ka shigo kenan? Ka tabbata ba wanda ya ganka. Dan yau a karkara buri ne ya san kuɗi a rayuwa ya sai gida. Shi mai da damuwa rayuwa ta bariki a karkara wai ta fi daɗi. Dan yau a karkara a karkara. Dan yau a karkara rayuwa ta bariki a karkara wai ta fi daɗi. Yanzu ka rasa sanda za ka dawo. sai a cikin wannan tsohon daren saboda Allah. Na sani ba. Yoyi san idan ma haihuwar ya haihuwar na dawo da wurin mai zan miki ko ma ban dawo da wurin mai zan miki. Bi ji mana da Allah ki saurara kun ji kun ya ne na haka ana so Na ji ba abin da za ka yi min amma ya kamata ka dinga dawa da wuri. Hmm? Yanzu kai ba a nutsa ba, ɗanka ba a ba nutsuwa. Yanzu menene amfanin irin wannan? to ka wuce can ka je ka kwanta to kar ka faɗo kaina na shiga uku ka koma can wurin kwanciya zan yi bacci zan yi a karkara gashi duk diya suna kuka buri ya yi girma a cikin zuciyar ba a gidan nan ba me haka wannan ai wulakanci ne za ku maida mana gida gidan yan shaye-shaye ki daina wallahi idan ba haka ba sai na ci ubanki a cikin sai na yi ƙasa-ƙasa da ke a cikin gidan nan kina ji na ko wallahi kika ƙara min haka sai na gyara miki zama sai na ga waye tsaya miki sai na ga uban da ya tsaya miki hmm. na gode wa Allah daɗin abin a gidan iyayena na ni to wa za ki faɗa wa haka a cikin garin nan a cikin anguwan nan wane ne bai san abin da mahaifinki yake yi ba a cikin kayan maye wane wanne ne mahaifinki ba shi ki faɗa mini za ki da yawa haka wallahi sai kin gane kuɗin cikan cikan da kin gani haka saude ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da hankalinki da tunaninki yanzu saura zaki biye wa'annan ki ringa faɗa da su gaskiya kin ban kunya ban ji daɗi ba wallahi ke kuma munafuka me ya fito da ke me ya kawo ki tsofar munafuka kin ga yi hakuri rabu da su kin ji ki kyale su duk ba da munafurci da ke aka sa wannan abin da ya faru ba komai ya dami ba mai dami yi hakuri kaddarar rayuwa ce ki rabu da su ita fi ki koma ɗaki wallahi yarinya kin cika a amma kuma wallahi da duk zan ke ƙara min haka sai na fasa miki baki na shi ba ki duniya makaranta ilimi cikin ta ake nema rayuwar masaka kowa kan zare yake fama Kin gulbi da girma sai an sanya har koma in jiki da girma tunan arziki yake nema dan yau ne a Saudi. Me ya same ki haka? Kike wuni? Amma abin nan yana damuna. Kalli abubuwan da abba yake yi a cikin gidan nan. Ya mai da gidan nan kamar me? Gaskiya abin nan yana damuna. Kwata-kwata wallahi zaman gidan nan na gaji da shi. Ai ba kike kaɗai wannan abin yake damu. Ni ma kaina wannan abin yana damu. abin zan gaya miki ki yi haƙuri mahaifinki ya maida mana gida yadda kin san gidan 'yan tasha haka ya maida mana gidan nan na rasa yadda zan yi da shi a rayuwata amma don allah don annaba, abin da nake so da ke kar ki ɗauki wannan abin ki ɗora a cikin zuciyarki yanzu fa umma duka fa abin da abban yake yaya halili duka fa ya ɗauke su ba kuɗi a shi kuka buri ya girma a cikin zuciyar shi ba tsuntsuwar da ta zo a cikin gari ta yaushe ka to ashe kwalallai da akwai ciko a kan Allah na roƙe ka Allah Allah ka shirya min ɗana Allah Allah ka shirya mijina Allah Allah ka ba ta miji na gari wannan bakin ciki da me ya kama wallahi jiyan nan da gayan nan ya tankama, ma wallahi da sai na fafe mai ciki Allah ware a jawo dan ware uba a gaban ka bai dinga gaggayen magana din ba kai komai ba sai yanzu ka kai zo kai mutane ya hauka ba a jawo ya ragowar kodin din nan ana wajen ta gurinka ka san su ma kwana bi garin sai a hankali kai kakkare na mana hankali ka san mu samun kuɗi a wurinmu ba mai wuya bane haka kashe su ma ba shi da wahala kamar maciji tabbas ƙawata gaskiya kika faɗa domin mu samun kuɗi a gurin ba wani abu bane yanzu nan za mu samu kuma yanzu nan za mu kashe domin da kuɗi da maciji maganin su kashewa ko ya kika ce na masa dai zai rena mana hankali ka raina mana hankali kowa ya saurara zan kafa doka yanzu ni ne shugaba dokan ta yi tsaye bayani ko a ofis gwamna zai taro ya ta yi tsaye kowa ya gan shi tukun shugabansu dai billahi laji diran da ina magana kara magana uwan allah sai na sare ka allah wallahi ɗan wahala dan talakawa dan mayunwata babansa ba akan bishiyar mangware ya mutu saboda yunwa daga yau ni ne shugaba a nan gun da abin da nazartar ya yi in ana son a zo na lafiya Allah ya kai wa shugaba na bane daga yanzu an daina zama eh, anyhow rin just like that kawai a one week ba dai bai fi a zauna only three days ba saboda zama guri ɗaya, aka ce kifi bi mace ya eh, hatsari ne kawai hakan da ya yi kawai na ga yi umarni ne ba <laughs> shawara ba ne ka ga wasu da ne kai wa shugaba na kai ka tafiya ya kuke cirin tafiya dan uwarka me yasa baka faɗa ba sanda kana kusa da ni ci uwarka a nan gurin ɗan wahala kun ji abin da ah, ya ce wallahi daga yanzu duk ran da ina magana wani a cikinku ya sake magana allah sai na sare shi yawwa dama ina son balele ya gida ya gida amma ka san yau ka kwana uku ka kara baka bada kuɗin layin nan ko eh haka ne balele watan watan garin ne aka dan shiga wani yanayi kaɗan haka ka gani? amma ai ka san ba ni da wasa haka ne amma fa ka san dai da kuɗin hayan nan da dogara Eh, wasu ma har ƙara mun suke kamar wata ya ƙare sun biya ni kuɗi na amma kai na kana mu wani irin abin nan to in ban da kai ba lele tun yaushe nake gidan nan daidai da kwana ɗaya ban taɓa ƙara ma ba to bara dai ka ji eh. kawai ta faru ta ƙare kurin nan da kwana biyu ka haɗa mun kuɗi na an baka ba zan tashe ka mutane suna son gida Allah balele balele balele balele lokacin sai ka ga ya ɗanyi hankali wani lokacin kuma ya babu nutsuwa amma wannan gidan ba kaga alkur'an in na bar gidan nan zai wuya an samu gida mai arha wannan alkur'an ko ba yi nan na bar shi Delu Delu wai mutu wai tana cikin ɗaki tana ji a da ta san yin wanda nake ji da da da da ba ta yi min wannan to haka za a kawo maka abincin gaya za ka ci ba zan dan nemo man gyaɗan da dan zuba maka ba amma dai aikin an sa ku to gashi a ah, dai lura dai lura ko gashi wannan abinci sai ka ce wata je ta yi fas tun kina cikin daki ba ƙanshin abincin ne ke duka kan ci sai yau kasancewa kwas na je yi duk da abincin da kake ci baka san daɗin sa ba sai yanzu ya da litawa ashe kunnen ka da yake tsalle ma baba ayo kunne in ga maka alkafura yake <laughs> wai ni ban ina yaran nan suke ban ji mulkin su ba gidan nan ina tambaye ki magana yara kin yi shiru kai dai kwashi abincin ka kawai Ya, Daga ina? yanzu ban yanzu har yanzu abin da nake gaya ba za ki dauka ba yanzu ba ce yanzu yaran ne yanzu ba za ban isan magana a gidan nan ce su je tallan nan ba ba za ba za a dora musu tallan nan ba a gidan nan yanzu dai aka fara talla saboda yanzu ma abincin kake ci to da kudin tallan kenan aka girka min abincin ko kuma dai ko ma na me dai kana ci dai har kuma kai santi yanzu dai me kika rasa a gidan nan na ce ba na son tallan yaran nan a dai dora musu talla in ban yi abincin suka tafi suka je suka siyan muka samu dan abin batarwa ba me za me za me za su yi min saboda waɗannan 'yan matan guda biyu iyakacin abin da za ka yi musu kawai ka ce ka yi gado da katifa sauran kunji kunjin ne zan yi in ba da kuɗi da me zan yi ina ka gansu kai kai kana da kuɗin ne kai ma saboda ban isa da gidana ba ko ba wani zancen baka isa daga gidanka ba to shikenan ba za a fasa ba yanzu ma aka fara shi to sannu ku zo na na Mu je in bai. A ba da su ana yanzu abin na ji. Ah. Yawa. An fito? To alhamdulillah za a tafi ko? Eh. Dama yau ake gasar nan ta ƙarshen shekara da aka saba yi a makaranta. To dama an zaɓi har da ni za mu je. Allah ya ba da nasara. Allah ya ba da sa'a tuni. Amin. Insha Allah kuma wannan karatu da yake ko ba ji mu ko ba daɗe sai ke amfane shi wani ma sai ya amfane shi ba ke ba kuma yar uwaki muna nan da ke sai ta yi kuka da idanunta domin hanyar da mahaifiyarku ta bullo mata ba hanya ce ba bullo Allah ya bada nasara Allah ya bada sa'a Allah ya miki albarka da lafiya